ma'ana sai ka mutunta su ka kimanta su wannan information ne aka bashi daga garin ku Ku je ku kama wanda ya bashi information din shi ya faɗa ne dan ya fitar da ku a wajen Allah ku ji dan ku ɗauki mataki amma na bai kamata ya zama ya zama fitina da wani tashin hankali ba kuma wannan tsari ne da da yawa da 'yan siyasa suke so su so suke sai sun yi faɗa da addini ma'ana sai sun yi fada da masu addini sorry su suke sai sun yi fada da masu addini saboda sun san talakawa a nan masallaci ake gaya musu gaskiya da haka bari su zubar da mutuncin malaman sai a ce addinin bai da kima على نبي الله الأمين وعلى آله وصحبه هداة المهتدين ومن تبعهم بإحسان ila a yan uwa masu bibiyan mu ina yi muku sallama yayin da addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda yan uwa suka gani a takaice a wannan bidiyon ɗan wata dambarwa ce take faruwa tsakanin Malam Abdalla Kaya da kuma gwamnatin Bauchi akan wani labari da ya kawo wanda labari ne wanda yake mara kyau a hakikanin gaskiya su kuma sai suka nemi cewa suka nemi cewa ya kawo hujjar da take tabbatar da abin da ya faɗa ɗin wanda kuma kamar yadda muke gani a wannan ɗan taƙaitaccen bidiyon shi kuma wannan malamin ya zo yana ba shi kariya yana nuna cewa abin da aka nemi gadon ƙayan gini, abu ne wanda ya saba wa addini kuma rigima ne da addini rigima da malamin addini wanda a hakikanin gaskiya in muka ɗora matsala a kan doro na addini a iya ɗan sani na matsayina na ɗalibin ilimi kowa zai ga cewa gwamnatin nan ta fi Malam Abdallah ƙaya gaskiya akan wannan lamari saboda wanda ya zo ya ba da labari irin wannan shi ake buƙatar ya ba da hujja ya ce ba shi labari aka yi to sai ya ba da wanda ya ba shi labarin sai ya ba su hujja yadda za su yi bincike cikin sauƙi kuma addinin musulunci ya koya mana yadda ya kamata mu dinga yi da labarai irin waɗannan wanda suke labarai ne na zargi da zato Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya ya nuna mana cewa da abin da ya danganci ƙazafi abu da ya kamata ko da gaskiya ne ana gaya maka ce ƙarya ne daula istabaitu mu idan muka duba ita da Aisha Allah subhanahu wa ta'ala akan wanda suka tabbatar da ƙazabin da ake mata bayan an gaya musu haka Allah ya ce daula istabaitu mu zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin da ma lokacin da suka ji wannan ƙiryan da aka yi wa sayyida Aisha sun yi zaton alkhairi sun ce wannan abin kawai ƙarya ce bayyananniya ƙage ne bayyananniya aka kirkira aka yaba mata to abin da addini sai nuna mana ke idan aka zo aka ce ma wane ya yi kaza mummunan aiki irin wannan sai ka ce ƙarya ne shi yasa idan kuma ana so a tabbatar da cewa gaskiya ne sai a kawo shaidu kamar yadda ita wannan gwamnatin ta nema laula jawo alaihi da arba shuhada fa lam yatubu shuhada fa ulaika inda Allah humul kadhibun dan ba zo da shaidu ba su makaryata ne a gun Allah subhanahu ta'ala to wannan shine abin da addinin musulunci ya nuna mana kuma ko da ma ba abin da ya danganci zargi irin wannan ba ko da abu ne wanda yake na bai kai wannan nauyi ba haka aka ce ka karyata saboda kakka zamo kana cikin masu nadama akan abin da kai na amfani aiki da irin wannan karya ɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin shine cewa ba wani otel a Bauchi wanda za a kashe wannan kuɗaɗen. Babu. To don an me za ka zo ka dinga yaɗa irin waɗannan ƙaryayyakin. Irin waɗannan ƙaryayyakin kuma dan an ce ka kawo hujja ya zama laifi. Haka mutumin nan yayi a lokacin haka mutumin nan yayi akan Maulana Profesa Ibrahim Musa. Kawai ya ce duk waɗanda suka ba suka yi fatanci da annabi malam na profesa zuwa yake ba su kama. aka ce ya kawo inda profesan ya ba su kariya ya ki kawowa ya kasa kawo haka aka yi a baya-bayan nan ya ce likitoci mata da suke kwana a asibiti kaza da kaza suke yi shi ma aka ce ya kawo hujja ya kasa kawowa to dan me za a zuba ido mutum ya ai cikin kirkiro irin waɗannan abubuwan ana faɗa waɗanda da yawa wasu ba san yadda za su yi zunubin ba da yadda malaman suke zuwa suke faɗa haka yake sa su samu hanyar da za su je su yi zunubin wannan ba daidai ba ne ba wannan ne yasa ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam aka sa ka'idoji na karɓarsa saboda mutane ba a wani yadda da su sosai ba dole sai ya zamo a yawi ya adalun dabitu an misli mu'tamadun fi yi wani nafli sai mutum ya zama adali amma kawai mutum ya ɗauki waya ya kira ka tayu ka san shi ba kawai ka yi hukunci da abin da ya faɗa ka zo ka zubta wa mutane kana yi musu ƙarfi kana an yi kaza an yi kaza kuma a fito a ce ka kawo hujja ya zama shi wannan kwata-kwata saba wa kowan san ta ina wani rigima da irin waɗannan malaman zai zamo ne rigima da addini su malamai nawa suka zaga malamai nawa suka ɓata balle nan gwamnati ba zagin sa ce ba ba ɓata shi ba kawai ya ka ce ya kawo hujjar abin da aka yi ya kawo hujja don ta ɗau mataki to ta yaya kuma za a ce wannan ya zamo ne abin da za a zo eh, za a yi kai jima a kai za a ce an raina ilimi ana wulakanta musulunci babu wani wanda shaksiyarsa shi kai banda annabi sallallahu alaihi wasallam da za ta za ta zamo ta ɓata taɓa musulunci babu babu da haka ne ko su ne suka fara taɓa musulunci don su suka fara zagin malamai har yanzu suna nan suna zagin malamai wannan shine abin da ya kamata musulunci ya koya mana cewa idan irin wannan labaran suka zo a tabbatar da su saboda kwata-kwata musulunci baya son abin da yake na tunan asiri shi yasa aka sa shaidu na kama wanda ya zina zai zama mutum hudu saboda ba yadda za a yi ba yadda za a yi shaidu hudu tana yin abin shaidu hudu su zo su cimma ba iya ɗaukan ba saboda musulunci ba so yake a tona asirin ba amma kullum aikin kenan kuma da mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam mun ba da labarai marasa tushe da sauran irin waɗannan abubuwan da su kamata sallallahu wa baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum sayyidina muhammad اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدري ومقداره العظيم من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق مطهرا تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق ردت نار الخليل مكتتما تجول في فيها ولست تحترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خند فعليا أتحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمادح أن تعظم حظنا من ذلك النور يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى علي حق قدري وامتداره العظيم متى يبدو في التاج البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوكد فمن كان أو من ذا يكون كأحمد نظاما لحق أو نكالا لملحد أغر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن وأشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد به الناقة الأدمع معتجرا بالبرد كالبدر جلى ليلة الظلم في عطافيه وأثنى بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول سيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الولاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل نزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم إن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره آياته عظما أحسنه حين يدعى دار سر ممي لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهني عل الورى فهم وعناه فليس يعال القرب والبعد فيه غير منقحم الشمس تظهر للأينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم ومبلغ العلم فيه أنه بشر أنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي ما ساءكت ومن له الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل على من فاتحيته لبديء الإيجاد براءة استهلال من خاتميته براءة المختم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد من بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وإراز ملكك وكزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين عيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها أنا وأن والدينا وأن أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجبا إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز وجاء وبجائهم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخير يا ولا لنا رب سوى تاني أتور ربيعي بمدحة شبيعي بالمنطق البديعي أبجي بها مؤملي ألم بشار المولد شار الأولى وسوددي شار النبي أحمد شار ربيع الأول قد خص بالربيع إذ كان كالربيع للأرض والشفيع بكل خاطب معضل ألم بشار الفرح شار ذهاب الترح وفخرنا والمرح شار النبي الأفضل شار الفلاح والسرور شار به ساد الدحور موشح بين الشهور متوج مكللي ألم بشار الفاتح إغلاق كون الفاتح من خص بالفواتح وهذا خاتم الملل ألم بشار الخاتم وشهر نبي قاسم وفاتح وخاتم وآخر وأول ألم بشار الناصر للحق شار الآمر بالعرف شاد الظاهر بكل وصف أكمل ألم بشار الهادي لمن هجر الرشادي وقائد وحادي إلى الطريق الأمثل ألم بشار السيد لأحمر وأسود من حاز سابق السودد يوم اعتذار الرسل وقد كفاها كلها أعباءها وكلها بقوله أنا لها عند اشتداد الوزل فيا لها من خطة جوابه في من ربه سلتوطا واشفع لدينا تقبلي ألم بشار المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسل وشار خير الخلق شار عظيم شار جميل الخلق شار عظيم الخلق في المحكم المنزل شار الذي آثاره إله واختاره من حبه خيره عند انقضاء الأجل شار الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط عليه جبريل هبط بكل نور معتلي ألم بليل اثني عشر فيه ويومه الأغر وطيب ذلك السحر ونور أفقه الجلي ألم بكل ما ظهر من خارق يعي الفكر فيه كرافعه البصر إلى مقامه العلي وما رأته من أجب آمنة حين نسب سبابة ثم اقترب بسجدة المبتهل كما تدل الزهور كما ترى القصر فيه وحال الكسر بالصنم المجدل وغاضت البحار وجفت الأنهار من أجله والنار قد رفعت من خجلي وجنهم في نكد لرميها بالرصد وعزلها عن مقعدي من أجل خير الرسل ورنة الشيطان جرى عظيم الشان من أوضح البرهان لعظم ما به ابتلي قد من ذو الإفضال بأفضل الرجال في أفضل الليالي بالبلد المفضل أعلم بيوم عيدي أعلم بيوم عيدي أعلم بيوم عيدي ما مثله من عيدي قد حل بالمولود فيه محل زحل وسابع الولادة وما أتاه السادة من وفق ما أراد إلهه في الأزل على بيوم سمي محمدا خير اسمي رمزا لمعنى الاسم من جده لينجلي بحمد الأولين له والآخرين فكان ذا يقينا من الكريم المفضل على بيوم اثنين مولد ثاني اثنين مبعث سر الكون مقدمه المبتل على بشار العجم جبريل شار الكرم أكرم بأرض الحرم مولد خير مرسل أكرم بيوم صار عشرين واستنارا بمن حوى الفخارا وغفرة من منزلي أكرم بشار النيسان مولد خير إنسان قدوة آل الإحسان والكامل المكمل قد تمت الآلي في عدة الليالي في زينة المعالي كالجوهر المفضل تهنئة ربيعي بمدحة الشفيعي بالمنطق البديعي أبجي بها معملي أبجي بها التمع به يوما ونيل قربه وفضل حب ربه ومن رضاه أملي والختم لي بالحسنى والزم علي بالحسنى لدى المقام الأسنى مع الرفيق الأفضل وكلنا وليا وناصرا حفيا لا نختشي غويا بجاه عبدك العلي صلى وسلم الإله عليه أفضل الصلاة ما دام كون إله من أبد لأزلي وآله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكمل بجاههم يا إله اغفر لناظمها واسمح لقارئها وللذي حضر وعمهم بخفي اللطف واخفي وكفهم نوائب الدهر مع عافاته الكدره